Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 29 ga watan Agustan shekarar 2019 akan mini wato mitoci da suka hada 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Dijar ana iya jimu ne ta tashar ta VOA Africa zango biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kuma sun kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da safiya baba ya makeri ne tare da ibrahim ka gaba garba za mu shigar da wato wannan shiri namu na yau da safiya kafin ku ji haka wato bari mu karanto mu karanto labarai ko kuma kanin labarai To an zargi Firaministan Burtaniya Boris Johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa saboda dakatar da majalisa. Da Amurka da Iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da juna a jiya Laraba. Sannan sojojin gwamnatin Yemen sun danna cikin birnin Adam mai tashar jirgin ruwa jiya Larabar suka sake kama filin jirgin saman ƙasa da ƙasa. To kanan labaran kenan. a yau ne karin kudin bizar shiga amurka da ta kara wa 'yan najeriya masu sha'awar shigowa nan kasar amurka a wani mataki na maida martani yake fara aiki to sai dai ana tunanin ko shin wannan batu zai iya kawo wani tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu to yayin da ake ja'ija akan kudin biza na wato tsakanin amurka da najeriya hukumomi a birnin new york kuma sun ce ana samun wato matasan afirka da dama a cikin miyagun ayyuka lamarin da ba a saba gani ba a birnin new york alheri grace abdu kuma za ta shigo da shirin tare domin iyali amma duk sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An zargi Firaministan Burtaniya Boris Johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa jiya Laraba. Saboda sa sarauniya Elizabeth ta Ingila ta dakatar da Majalisar Dokokin ƙasar na tsawon wata guda, wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yunkurin jam'iyyun adawa da bijirarrun 'yan ra'ayin riƙau a majalisar. na dakile irin tsarin da ya bullo da shi na fitar da ingila daga ƙungiyar tarayyar turai sarauniyar ta amince da bukatar ta johnson bayan da wata tawagar ministoci suka yi zama da ita irin wannan daukar kasadar wadda ke ƙara wani rudin kuma ga daɗaɗɗen surkullen nan da ya dabaibaye shirin ficewar ingila daga tarayyar turai wanda tuntuni ya yi ta barazana ga kundin tsarin mulkin ƙasar ya gamu da fushin magoya bayan ƙungiyar ta tarayyar turai da shugabannin jam'iyyun adawa sun zargi Johnson da yin wani abu shigen juyin mulki ga Majalisar Dokokin Ƙasar ta wajen kassar ikonta na tantancewa da muhawara kan batutuwa. Da Amurka da Iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da juna jiya Laraba. Ba tashin hankali muke nema da Iran ba, abinda sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya gaya manema labarai kenan a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. shi ma ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif yayin wata ziyara a kasar japan don tattaunawa da firaminista shinzo abe ya ce kasarsa ba ta so ta zafafa jayayya da amurka to amma akwai fa wagegen sabani su kan shirin nukiliyar iran da kuma takunkumin tattalin arzikin da amurka ta kakaba ma iran zarif ya ce iran ta yi imanin cewa ya kamata a bar kowace ƙasa ta yi aiki da 'yancin da take da shi ƙarƙashin ikon ƙasa da ƙasa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma sai a mana aikin gafara saboda tangarɗar na'ura da muke fama da ita jiya laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana yankin ƙasar amurka na puerto rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wurare da aka fi almundahana a doron ƙasa a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar nan ta doriyan ke dosar wannan tsibirin ƙasa da ke caribbean wanda shekaru biyu kenan da mahaukaciyar guguwar maria ta yi kace-kace da wurin tsarin siyasarsu ya taɓarɓare kuma 'yan siyasarsu au ba waɗanda suka cancanta ba ne au mahandama ne a cewar trump ta kafar twitter ya ƙara da cewa a baya majalisar dokokin amurka ta amince da samar da miliyoyin daloli fiye da yadda kowane wuri ya taɓa samu wanda aka tura ma bara gurbin 'yan siyasar abin takaici ne sosai. kuma ba haka ma ba dai babu wani abin alheri da wannan wuri ya taɓa samu na puerto kamar ni a cewar trump daga ƙarshe shugaban ƙasar brazil jair bolsonaro jiya laraba ya ce ya karbi tallafin jiragen sama guda hudu daga ƙasar chile don yakar wutar daji a jikakken kurmi mai dausayin nan na amazon sannan ya sake cittakar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron bolsonaro ya sake zargin shugaban na faransa da kiransa makaryaci saboda takaddamar da suka yi kan yadda ya kamata a kashe wutar dajin da ke ta ci sannan ya ce macron na ganin shine kaɗai ke da niyyar kare muhalli kalaman na bolsonaro sun zo ne kwana guda bayan da ya ce ƙasarsa za ta karbi tallafin dala miliyan 20 daga ƙasashen g7 ta yaƙi wutar dajin ne kawai idan makaron ya janye abin da bolsonaro ke ganin kalaman cin mutunci ne sojojin gwamnatin yaman sun danna cikin birnin adam mai tashar jirgin rojiya laraba suka sake kama filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin yayin da suka fafata da 'yan tawaye a cewar jami'an gwamnati tun da farko a jiya larabar sojojin gwamnati suka fatattaki mayakan da ke samun goyon bayan haɗaɗɗiyar daular larabawa daga zanzibar hedkwatar lardin abyan da ke kudu wanda 'yan tawaye suka kama a farkon wannan watan ministan yada labaran kasar yaman el yani ya faɗa ta kafar twitter cewa gwarazan sojojin ƙasa da cibiyoyin tsaro sun sake kwato birnin zinjibar sannan suka kammala jaddada ikonsu a sauran gundumomi da ke cikin lardin mutane akalla 23 sun mutu bayan tashin wata gobara a wata mashaya a kudancin mexico da hukumomi suka ce da gangan aka tayar masu bincike sun ce wani gungun mahara ne ya shiga mashayar caballo blanco a birnin catzaculox suka jefa bama-bamai masu dauke da man fetur wasu mutane kuma sha uku sun samu raunuka a wannan gobarar. gwamnan jihar varicross vitor brazil ya ce kungiyoyin banga da ke rikici da juna ne suka haddasa wutar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tumadalla a yau alhamis 29 ga wata agusta ne karin kudin bizar izinin shiga amurka da aka wato yake fara aiki wanda wani mataki ne na mayar da martani da amurka ta dauka akan najeriya ofishin jakadancin amurka a najeriya ta ce za ta karbi daga dala 80 zuwa dala 303 ga mutane da aka baiwa bizan bayan kuɗin farko da za su biya na fara neman bizar wanda a halin yanzu ake karban dala 160 zuwa dala 265 yayin da ita Najeriya ta rage nata kudin da take karɓa da biza ga amurkawa 'yan najeriya da dama ne suka bada mababbatan ra'ayoyi akan wannan batun shi ma alhaji garba suleiman madakin sabinaka da ke zaune a nan amurka ya bayyana ra'ayinsa a hira da ya da abokin aiki na muhammad baballe kamar haka ra'ayina a ganina wannan a gaskiya bai dace ba domin dalilin da yasa na ce bai dace ba amurka din nan fa ba wai kowa ne yake da karfin cewa a zai zo ba kuma kowa yana sha'awar ya zo ko dai ya zo don ya ga kasan ya ga yaya take yana jin amurka amurka wani yana so ya zo ne domin ya wani irin semina ko conference ko wani course ya koma wani kuma yana so ya zo don ya saye da sayarwa na harkar kasuwanci saboda haka ƙarin da gwamnatin donald trump ta yi ma 'yan najeriya ni a gani na ba daidai ba ne don wannan ƙarin ba zai ƙara ma amerika komai ba sai ma ni a gani na ta wani gefe asara ne to ba ka ganin matakin da amurka ta ɗauka ita ma ramo gayya ta ga najeriya saboda ita ma ta ƙara mata kuɗaɗen shiga wanda amurka suke biyan za su shiga najeriya eh, to ai mutum ya lura da masu sauraron musu karfin arzikin tattalin arzikin al'umman amurka ba za a hada da na najeriya tunda su wato za su iya biyan wannan kuɗi ba tare da sun ji wani jiki ba amma mutane da dama wanda ke mai karamin karfi yana ɗan kokari da zai yi hada kuɗi da zai dama na application na neman visa to yana dan mishi wuya ina ga a ce a shi ba amurka wanda ke bai rame shi ba ko nawa ne zai iya dan an masa wannan kari ne ina ganin bai sai ya jawo shi shugaban kasar amurka donald trump ya mai da martanin kari akan wannan kuɗi na visa da nigeria ta yi ba. to kana ganin hakan zai iya haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. a'a ba wani abin da zai iya sawa sai dai kowa zai gani a ƙwaryantuwansa abin da nake nufi a nan shine kotun matar ne ka kasa ga wani nan ya je ya kasa shi dala biyar to wani ya je ya kasa dala goma kuma duk yawan su daya can su daya komi nasu su daya to a ganin ka wanne za ka kwasa ka wajen ka mai dala biyar amurka nan fa ba wai yanzu in mutane sun lura ba a cikar ma damuwa da a ce za a so ba kamar yadda ake da yanzu mutane zai ga sun kai business su china ingila malaysia singapore dubai to duka ba ci gaba ne ga amerika ba asara ne wannan kudade da ake kai musu a basu na kudin visa kuma ba dole ne su baka visa nan ba turanci ake cewa non refundable ka je ka biya ba a baka ba ta yi asara to idan aka kana ganin idan aka sami tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu wace kasa ce za ta fi asara Eh, amerika ita ce za ta fi asara me wani asara najeriya za ta yi asarar da za ta yi kawai shine a ce sun hana visa ba za su ba da visa ba domin idan ka lura a da idan ka je lagos kawai ina maganar Najeriya tunda Najeriya muke magana tun da wannan shugaban kasan fa ya hau maganar gaskiya a yi ta idan ka je lagos American embassy idan ka ga layi na masu zuwa neman visa har kujera ake yi ana sayan wuri na layin jama'a ka je Abuja za ka gani layi ne za ka gani mutane jama'a suna zuwa to yanzu na shugaban kasan ya zo ya ce kar a bada da visa kar a waye karshen ta ma dai in ba kai ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko kuma wani abu officially wanda yake ya shafi takaddama tsakanin gwamnati da gwamnati za ka ji ko wani irin kamar conference ko seminar ko workshop ko kasuwanci za ka zo sai an takura maka to madalla alhaji garba suleiman ma da madakin sami naka kenan dan najeriya mazauni na amurka hukumomin new york ma sun bayyana damuwa akan yadda ake kara samun matasan afirka a cikin miyagun ayyuka duk da cewar baki ɗayan miyagun ayyuka a new york na ƙara yin ƙasa amma muhammad mada shugaba a cikin jama'ar afirka a new york wanda ke tare da hukumar birnin new york ɗin kuma sarkin ƙabilar gurin sawa a accra ya ce akwai damuwa a samu 'ya'yanmu suna aikata miyagun ayyuka to ko me ke kawo hakan ne wallahi to mu kanmu abin ya shige mana dufu amma wato abin da za mu iya mu fahimci cikin wannan lamari shine yawanci yaran matasa suna so su yi kwaikwayo da wayanda aka haife su nan saboda shi wannan wani bi sai ka ga ya zamo mishkila tsakanin su da suka zo da wayanda aka haife su nan to sai su kuma wato wai kariya dama ka san yadda suke form gang wai suna kiyaye kansu ne kar wani ya zo ya kai musu hari to shi su ma sun gama kai su ma sun mai da kansu kungiyar 'yan banga su ma suna kiyaye kansu to a kamar yadda dai ake faɗa ban sani ba ko kana da alikan luman adadin yaran afirka da ake kulle su a cikin wannan lokaci wato ba mu da dai eh, exact number amma hmm. 'yan sandan sun bar mun gane cewa wato eh, the last five years cikin shekara biyar da wuce yaran mu dai da ake kamu gaskiya sun ga su da kan sun ga kamar ya abin nan yana hawa sama kuma kowane shekara sai hawa yake ta yi saboda shi suke tuntuban mu mu ma mu san yadda za mu yi mu magance lamarin kasan akwai zargi da aka yi ma wasu jama'a a nan amurka cewa suna yawan aikata miyagun aiki kamar zargi da ake yi wa 'yan latino da sauransu to kana ganin wannan halaye da matasan nan suka fito da su baka ganin wata rana za a ce kuma mutanen afirka mu ma ana samun mu cikin miyagun ayyuka a ah, kwarai kuwa kwarai kuwa idan ba mu ba mu tashi mun yi wato yakin wannan lamari ba saboda mu da muke shugabannin mutanen afirka musamman a birnin na new york da yake muna yawan mu'amala da 'yan sanda suna ba mu labari kwanan nan su kansu abin ya shige musu dufu irin yaranmu da suke kamu cikin miyagun aiki su kansu abin ya ba su mamaki saboda shi suna tuntuban mu mu falkar da juna ya so iyaye su dinga kulawa da yaran yaransu musamman da yaran mazan. yanzu a kungiyance ko kuma a al'ummance menene mataki da kuke dauka na ganin cewa an magance irin wannan abu eh to wato kamar dai yanda na na gabatar da zuwa, wato yawanci muna haraka da 'yan sanda kuma 'yan sandan ba wai don a kamo yaranmu ba wato su ma suna ba mu ra'ayi irin abubuwan da za mu iya mu yi wato mu taimaka ma su wa'annan yaran mu samu wato wani community center musamman na africans wato wata cibiya ke da za a rika tattara matasan na a haka nan ne da za a dinga tattara matasa ana koya musu wato idan homework su ne da suka zo da shi daga makaranta koya musu wani games ne na africa da sauransu mu ma mu iya mu shayo hankali. To a matsayinka na wato shugaban 'yan Afirka kuma wadda kana tare da hukuma wani irin hanya kake gani kamata a bullo ma wannan abu? To ai kasan dama mu al'adanmu na gida yanzu dai ne ƙila lamari ya don sake kada amma al'adanmu na gida da muka tashi da shi wato duk iyaye kowa na kulawa da yaran unguwa ba shi lalle ka haifi yaro ba saboda shi abinda muke gaya ma yan uwanmu shine idan yaro ya dawo su ba shi lalle ya zama danka ba in kaga ka san iyayen shi ko kun fito gari guda ko ka san yaron afirka ne ga yana abin da bai da kyau kai kokari ka tuntube shi ka ce eh, wane wannan ba halin mu bane ko ba gane ba to wannan yana taimakawa ta'annan nan kuma eh, mu da 'yan coci duka muna gaya musu idan sun hau mimbari yi kokari suna wayar da iyaye suna wannan eh, eh, suna wa'azi akan wannan in ya wataƙila watakila Allah za mu iya mu kan wannan lamari to madalla muhammad ba da kenan wato sarkin kabilan gurin sawa accra waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali ya yi da uwar wata yarinya 'yan shekaru goma sha uku da ke zaune a garin misau na jihar bauchi wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta ya yi mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru biyu yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗaukar ciki ba A yau shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Babansa yayan babana yarinya a ɗakin mamana ta taso tun tana garama tun ba ta fi shekara uku da kaɗan ba. Da aka gaya mun sai na dole samu yarinya lokacin an dawo da su an dawo da ita kenan shi kuma ya gudu. Da an zo na same ta sai nake ce mata menene halaganta da shi. sai ta ta yakan aike ta tun tana islamiyya zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin ɗinki da sauransu sun yi ne bar mata irin ishirin haka ko ya saya mata disko tun yarinyar tana karama sosai tana firamare school sai dan ba ta kudin tara haka daidai irin na anguwa wanda yanayin adam waje ake ba za ka taɓa din akwai wani abu a tsakanin su ba tun da ya samar kawarta ne wata da na zo na same ta nake cewa me ya alaƙan su ya aka yi haka har aka same ta abu ita da ta tafi talle sai aka ce ruwan ta ya ɗauka sai yake ta je gidan ta karbi kudin ta kai masa sauran sai ta karbi kudin sai nake cewa to bari in kirawo shi bai kamata in bi bakin ta ita kadai ba hmm. sai na fita na je shagonsa na samu yaronsa sai na karbi numbansa ai numbansa da na karbi numbansa sai na kirawo shi ina kiransa bai gane waye ba ne saboda ba shi da numba na sai ce wane ne sai na ce masa ibrahim ne sai ce wane ibrahim sai na ce masa maliyu sai ce ah, yarinyar nan din dai na bude ina shara sai ta zo wucewa sai na ce duk ba wannan nake jira ba ka zo ina son na yi magana da kai ina ji magananta da jinata dan ba zan iya hukunci da bakin mutum ɗaya ba sai na kirawo shi sai aka kirawo fansa ganin babansa sai muka zo muka zauna sai nake cewa duk abubuwan da yake faruwa da yanzu kake mun magana kana shara ne duk ba wannan ba ne ne menene ka da yarinya kuma ni na tambaye ta ta gaggaya mun ga dalilai sai nake ce masa haka yana faruwa ya ce sai na ce babbansa to kaji abubuwan da yake sai babbansa yake gaya ma. a lokacin sai ake ce babbansa to limamin anguwanmu ne kan zauna ce a kayan abubuwa a lokacin sai nake ce masa ga abubuwan da yake faruwa sai ce wannan abun tun da ya amince za ta yi istidirai in har ciki kuma in ta aihu zai aure ta in kuma babu ciki sai ya bada sadaki sai a daura aure sai na ce to shi kenan mun fita sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki to dalilin tafiyan mu hisba aka yi rubutu babban ya sa hannu ya ce shine wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hisba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hisba sai ya sa hannu akan in sati ya zo zai da kawo sadaki shi ba bai telan ya sa hannu shi ya sa hannu shi ma shi ya ce wannan babban nasa shine wakilinsa sai ya ce babban nasa ya sa hannu sai shugaban hisba sai yake ce masa to shin shi ya sa hannu sai ya ce babban nasa shine kaman awwalinsa wakilinsa tunda shi yake neman aure ko muhimmin muka tashi su suke zuwa mana neman aure sai ya ke to ya sa hannu a matsayin shi ma awwalinsa ne ya ke to shi kenan da aka je aka ce ba dama mun yi magana kan yin ta istidra'i za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ta haihu za a aure saboda shi babban nasa shi ne wannan maganan da muka je hizba ya hizba ya ce a yanzu rayuwa ba wai za a jira istitrai ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki ciki ba sai shugaban hizba ta ai in sai in da ciki za a jira zuwa lokacin da za ta haifu sai a daura ma aure to akwai wani wanda mu yake wajen sai yake cewa ai akwai masabobin da ake magana da ciki ma ana iya daura aure sai shugaban hizba ce shi ba shi da fahimtar wannan sai yake cewa ya menene na wasu na ah, shi ne alkali shi fahimtarsa kamun hukunci ne na babu ne zai ce ake ziga shi aka ziga shi aka ce kare aure ta kare ya yi mhm. da shugaban shugaban shugaban hizba sai ya ce ba zai yi magana a gaban shugaban hizba ba yanzu zai kawai a yi gaba shugaban hizba na waya ce zai kirawo abbakar da yake wannan area ba akwai abbakar wani police kawo shugaban hizban waje suna fitowa kiran abubakar sai fasa sai aka fasa kiran abubakar a lokacin da muka fito sai nake cewa wannan maganan da ya yi ni da kyau damun ba abu ne wanda ana magana gashi yaya za a yi wasu abokanansa su shigo mu da muke da gaskiya kuma ga nan abun da an sa hannu kuma kai ka bi su a haka suka masa yawa abokanai saboda shi yana da wa'inda in ya je zai kamo gaba ya kamo gaba a yi haka da ce masa ba wani abu bane mu an raina mana arzikin mu ne ba mu da shi shi yasa a wajen shugaban hizban na ce mun bi hukuma ne yasa ba mu taba shi ba saboda gaske dole ne inda hukuma ne za ta biya mutane za ta ba mutane gaskiyarsu ni da ya hada mu da shugaban ah, area command sun ture masa kunne da akwai abokanansa ma'aikatan kotu su guda uku kawo da kudin a yi test din yarin yamma ya kawo shugaban hizba shugaban hizba ne aka bashi kudin da aka je aka yi test din wancan sati bakwai wanda babu wanda ya sani ita ma bata san tana da shi ba saboda yarinyar yarinya ne aifuwan sama an haife ta ishirin ga watan shida ne 2006 ina da certificate din aifuwansa to yanzu dai shi babin tela da yan uwansa da ma hisba kamar sun zare su kenan ne ko ya ake ciki shi yana zuwa yana magana shi in wancan ya faɗi magana alkali zai ce lauyan mu ya ce wani abu lauyan mu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba su ba ƙaramin shi alkali yake cewa wannan fa serious case ne fa mm. su mai da hankali ba wannan fa ba ƙaramin case bane ba na bashi bane sai suna wasa da abun su lauyoyin. To za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma kungiyoyin kare hakokin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan karamar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku a kan wannan lamari a shafinmu na Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗi. To, yanzu kuma ga takaitattun labarai. a takaicen an zargi firaministan burtaniya boris johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kasa jiya laraba saboda sa sarauniya elizabeth ta ingila ta dakatar da majalisar dokokin kasar na tsawon wata guda wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yunkurin jam'iyyun adawa da bujirarrun 'yan ra'ayin rikau a majalisar na dakile irin tsarin da ya bullo da shi na fitar da ingila daga ƙungiyar tarayyar turai da amurka da iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da ke tsakaninsu a jiya laraba jiya larabar shugaban amurka donald trump ya bayyana yankin kasar amurka na puerto rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wuraren da ke doron kasar nan da aka fi hana a ciki shugaban kasar brazil jair bolsonaro jiya laraba ya ce ya karbi tallafin jiragen sama guda hudu daga kasar chile don yakar wutar daji a jikakken kurmi mai dausayin nan na amazon sannan ya sake cittakar shugaban kasar faransa emmanuel macron sojojin gwamnatin yemen sun danna cikin birnin adam mai tashar jirgin ruwa jiya laraba to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin mu sai dai za na aikin gafara a wato matsalar na'ura da muka samu a farko wannan shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen da murya amurka baba ya komai kiri ne ke sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum VOA Afrique.